rahotanni daga karkarar ta bani bangu sun ce a yayin da suka furtumi wasu 'yan bindigar da suka kai farmaki a garin bani bangu a yammacin talata ne masu aikin sa kai da ke kan babura kimanin arba'in suka fada tarkon mahara waɗanda suka yi awon gaba da ayarin waɗannan barade cikinsu har da magajin gari kafin daga bisani ya bayyana shi da wasu mutanensa jami'in kare hakkin jama'a a jihar tilaberi ibrahim mahmudu na bin diddigin sha'anin tsaro a yankin da ake kira iyakokin kasashe uku mutanen bani bango su da sun ga harka wannan ta fara taɓarɓarewa sun ta yi shirin su da kansu sun suke to su suna kare garin su da kan sai waɗanga 'yan ta'adda sun ka shigo gari to sai sun ka ɗauki injinan sun ka kore su sun ka shiga da su har sun yi wajen kilomita hudu hakan ga garin Bani Bangu sun ku komo garin su don ku kwantan bauna ne waɗanda sun kai musu sun kai sun ka same su kenan sun ka samu wajen mutum talatin da biyar ne akwai cikin mutanen wajen mutum biyar da sun Allah ya tsira da su da magashin gari a ma ya samu kanshi ya tsira. Wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa ayarin hukumomi akan hanyar su ta zuwa wani wuri a jihar Tilaberi. domin ko a tsakiyar watan jiya shugaban karamar hukumar banki lare ya ƙetare rijiya da baibai a kan hanyarsa ta komawa gida daga garin ayyaru abinda ke kara fayyace a niyyar 'yan ta'adda a wannan yanki kada waɗanda 'yan ta'adda daga hutuwa daga mali wallahi in dai ba an sake eh, dubara ba ce da waɗannan 'yan ta'adda a kawo mana sojoji jirgin da kayan aiki wanda ya kamata. fasko 'yan ta'adda suna da drones waɗanda samari da suke nan kula da gari ba bai san haraka ba don sojawa ya kamata da in sun zaka gari ya kamata mutanen da sun kace suna kula da harkar garinsu su ya kamata a ba su horo su sanya da za su yi su ba su labari tunda suna aiki da waɗannan mutane suna hwada musu inda mutanen nasu suke. Kawo yanzu ba wani martani daga ɓangaren hukumomi a dangane da wannan al'amari da ke faruwa makonni biyu bayan da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa gwamnatin Nijar izinin tsawaita dokar ta ɓaci a mafi yawancin gundumomin jihar Tilaberi. su har da gundumar Bani Bangu, wacce al'ummarta ta ta bijirewa dokar hana zirga-zirgar babura duk da cewa ana yi mata kallon karkarar da ta fi ko ina haɗari a jihar ta Tilaberi saboda kusancinta da yankin da 'yan ta'addan Mali ke da sansani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.